kai kuma in ka ce ba ka so nan ba za ka kara aura na ba I'm going to commit suicide Stephanie kina hauka ne wai a satin da ya gabata cikin eh? shirin ta na kara jikin abu ciwon zaki samu sabon sabon. mu gudu mu bar ganin let's run away from these people around that is the only solution to our problem calm down dear calm down kinga please Abinda ba karmi ba accept it sai dai ba ka so na no Stephanie, well, I love you. I love you with all my heart. Do you? Yeah, I do. a My love, ina so mu yi magana ne. Magana? Yes. Ba ni da lokacin wannan as you can see I am busy. I won't take your time. Um, you know what? Ka kwashe kafan Samuel and get out of here, just get out. <sighs> you mean I should get out? Are you asking me? Get out! <sighs> <sighs> Bintu. Bintu. Bintu, me yana ki zuwa makaranta ne? Yau kwata-kwata ban ji motsin ki ba. Kaina ne ke ciwo. Amma Bintu da girman ki kanki yana ciwo, ba za ki iya cewa zo baki magani ba? Mm. Na ranta ba sanin na tafiya ko ba haka ba ne. Ni dai ban ji me ke cewa ba. gwada ki tashi shirya ki tafi makaranta ina jin matsananciyar gajiya ne bacci ne sosai a idon namun ya kamata da ki tashi shirya ki tafi makaranta hmm? me yasa kake so ka sa mun ciwon kai na gidan nan <sighs> Stephanie ba haka bane I need your happiness My happiness Yes ba ka son farin ciki na Why do you love that Hausa guy so much Mize baki Are you serious? Yes, what does he has to offer? You know what? Stop. Enough, okay? You don't get this. Nasser is well cultured. yana da tarbiya and you don't get this in ba dan shi ba da ba za ka ganya nan har ka shigo kana gaya min wannan maganganun banzan da kake faɗan ba he made me stay in this house and all of you don't get this ba kuɗi nake bi ba true love true love nake mutunta which you can't give me what you can't give me yes what what, what are you saying you're loving that stupid guy is that what you call terbia? enough i will not stop how dare you talk about him i will talk about him the way i deem fit to talk about him because he doesn't have any pain for you stephanie i love you serious yes and i don't love you i don't love you i love nasir nasir will treat me like a queen Say, treating dina kaman queen ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwana steph I, I, I, I think you're not all right. Kaman baka da lafiya sosai. You, you, you need to rest. You don't know zuwanka gidan na ya so ya raba mom na da dina. Get this into your thick skull. Ko da Nasir zai tsaga nama na into pieces shi nake so har karshen rayuwa na not somebody like you. shit. Stop that! Kaga mazari, dan ba a ce mazaji ba. ganka da Allah yanda kai wani tsamo tsamo da kai sai ka ce biri na kyanda ka ga mai gida dan Allah dan annabi ni ka tashi ka fita ka nemo min abinda zan sa a bakin salati ha wai ke adama dan Allah dan annabi yaushe zaki iya magana ne sai ka ce wacce kina jaririya ungozo mu bata ta yi bakin ki farsa ba a baya kin taɓa tambaya ta kuɗin da suka shafi ma'amala gida ba ɗaukowa kawai nake in baki ba sai dai in ki raina oh yanzu dan na faɗi tawa bukatar shine kake so ka gaya mun ba sukari to ba zai yiwu ba da wanne zan ji wai yaushe za ki yi hankali ne ki zama kamar kura kullum kina girma kina daɗa shiga daji har 'yar cikinki tafi ki hankali yarinyar nan zulaya da ta tashi za ta tafi makaranta ta fahimci ba da kuɗi ta ce baba akwai 'yan kuɗin da nake ragewa in zan je makaranta sun isa yau da su zan tafi amma ke kin zo kin tsana a gaba kina taba koko to yau nake ganin ikon Allah a gurin kamai yau nake ganin budiri a dake ka hana ka kuka da wanne to zan ji kin gani ba bukatar doguwan surutu nake so da ke ba bari in tashi in fita in ga abin da Allah zai ba mu duk ina nan ina jiran ka ka je ka gama gararan barka sannan ka kawo min abin da zan karya to ba za ta sabu ba to adama idan ba za ki haƙuri in je in dawo ba dan Allah ki dafa ni ki cinye in huta ki huta <laughs> abin dariya wa yara su ci hakuri ina abin yake wai ma ya ci jariri in an dafa ka a tukunyar ta ina za a fara kankaran kanzan naman ka a jikin tukunyar me za a samu a ciki Stephanie ọ may I ebe a cooker? my daughter. Yes, Daddy. Bana Sunge, how are you? Am I smiles? Nikese Ngeni, Apriska, my lovely daughter. Daddy, to amma abin da mom tana yin yana da kyau. Look at what she did to you. Kaga abin da ta maka da Is that how we're going to continue in this family? Haka za mu ci gaba. Stephanie, listen. what you are going through ni ma na ji kamar yadda kake ji dama why me sa mom take maka haka why she doing that abin da nake so ki gane ko yaushe kina cin a cikin masala ki tuna cewar someone is beside you kuma ni ne ne ne Na fi jin zafi. To dad, me zan yi, what should I do? Always calm down. Kinusu. Ki dinga yi magana de mamanki. Yana zeta gani, ni ne Kita Ki ta kokari ta not only once or twice. But keep telling her. One day, Can I get Kana ganin mom za a taɓa ganewa? Hopefully. Allah sir. That is my lovely daughter. daddy one more thing. Maganan Samuel nan abin yana damuna. I don't know what to do. I know. Karki damu. Na san what to do. Na san abin da zai yi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. E, eh, akaramakallahu. Eh. in sha Allahu in Allah yadda za a samu to malam to to shi kenan malam in Allah da yanzu ina tashi wajen nasa zan tafi to Allah dawo da kai lafiya na gode na gode haka a sanyi? Wallahi Rito ina cikin damuwa ne. Damuwa kuma? Wallahi damuwa game da Bintu ne. To wani irin damuwa? Gaba ɗaya Bintu ta canza halayenta. Sai ta ringa wani irin bacci mara kan gado? Kuma ta ringa wani irin abu, kai ta makaranta ma fa yanzu ba ta son zuwa. Allah kin ban dariya. Wannan shine matsala. To banda abinki, ki san yadda tana zuwa makaranta and kuma tana lecture ko kin manta ne kai kawo ke kawo ki sa akwai gajiya maybe hutu take bukata Dr. Umma ne na riga na sani amma wannan halin ta fa gaba ɗaya ya sauya dama can ita ba mai walwala bace to amma kuma yanzu ta ƙara janye jikinta daga mutane gaba ɗaya amma ga wata shawara zan baki so ki dinga bibiyan lamuranta one by one hankali bisa hankali so har special ma bangaren ɗakin ta kin gani ki dinga sa ido ki dinga gani me ke faruwa kai kawo duk wani al'amuranta duk wani takunta sai ki sa ido ki gani kuma haka ne fa kin ga ka haifi yaro ne amma baka haifi halinsa ba to kin gani wannan haka yake so binciken zai sa ki samu information akan ta kuma kin san yaran mu ne yanzu so kai ki manta ki dinga kai mata ziyara saboda ki ga wani irin ƙawaye take mu'amala da su so a nan zai baki maybe abin da ke doubting a cikin zuciyanki za ki fi samun sukuni amma tun ɗazuna kasa aiki wallahi saboda abin ya dame ni to ya za a yi yana asirin mu haɗa da addu'a haka ne to na gode da shawarar da kika bani ina da ai ba wani abu na tada hankali ba dukkin bikin rikice kin bi kai ke da kina da matsala wallahi bari na barki ki aikin ki kai yaro zo da Allah yawa da Allah shiga nan ka ce ana sallama da nasiru kaji nasiru to to na gode kaji to kaji da Allah ka yi hakuri na son dan baka wani abu amma Allah ya maka albarka kaji ya hakuri na gode Allah ya albarka Amma na gajiya. Lafiya ƙalau an tashi lafiya. Ya ƙoƙari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ai malam ne muka waya da shi ya ce in zo wajenka akwai saƙo eh haka ne magana sama wa umara da bilal shago ko eh kwarai eh, kuwa kwarai kuwa to ga wannan to to masha Allah to amma dai dubu biyu ce a baka so gaskiya yanzu ba kuɗi a wajena dubu ɗaya ce a wajena amma insha Allah zuwa an jima na samu zan zo har inda kuke zama sai in kawo to Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka Allah ya muku albarka au Nasir na ya jikin mamanka kuwa don mun yi waya da malam ya ce mun yana can asibitin binni. to jiki da sauki dai za a ce to allah ya ba ta lafiya allah ya takaita wahala allah ya kawo sauki ko kuma allah ya muku albarka allah ya muku albarka to shi kenan, sai to sai na zo din insha Allah to kenan ina jiran to insha Allah na gode yawa to a sakala ga da gida to gida da Allah Samuel! Samuel me wanka. Mom, I am leaving. Me faru? Zan tafi. I cannot continue with someone that don't love me. She doesn't love me. Me sa Stephanie take aka ne wai? Wai an yanzu ba ku daidaita da ita ba? Ai shi ne maganan. Stephanie ta riga ta gaya mun the bitter truth. She doesn't love me. Why am I wasting my time? Tana nufi bata rabu da wannan yaron Nasir ba kenan. Bata rabu da shi ba. Bayan ta yi mun alkawari za ta rabu da shi. She promised to forget all about him because she wants to give you a chance. Tone Labari. Old story. Calm down, Samuel. Mom, I, I, I've heard Too many calm down. I can't calm down at this point. Let me ask you a question. Why ne wancan yaron Nasiruddin? Why ne ubansa sa garin nan? Ai ina da maganinsa. Ina raba mun rai. Why is it why is it behaving like this? No Samuel. Kar ka damu da wannan. Ka bar komai a annuna. All I want from you right now is ku je ku shirya da Stephanie. Please, give her a second chance. Okay. I'll do anything for you, ma. Hey, Stephanie! Wait, Wa, wait, wait, wait, Wa, wait. Kai, zabos bos, kan uwa. garuwa ka koma? Eh? Gaskiya an cuci gayu, ka ba da gayu wallahi, ka yarfa gayu, kan uwa. to me illar sana'ar garuwa gaskiya ka rufe gayu wallahi tallahi Allah bar wannan magana kai kai yanzu wata lady ce za ta so ka kana dan garuwa kai ai da ka koma sayar da bombo clag ma kawai da yafi ma wallahi tallahi ka ji matsalar ka kenan kai ta mata ma kake ni ba maganar mata ne a gaba na yanzu ba ta yaya za in gina kaina shine matsala ta kai Allah bar wannan maganar waye ka taba gani yayi arziki daga ruwa eh ko ka sani mai yiwa alhaji buba na garin daɗin kowa shi ma mai yiwa ya taɓa yin garuwa kai dalla bar wannan magana dalla ware bar wannan magana ya sun ƙarya ne wallahi tallahi just pack the bagabus and leave the lubabus kai ka gane ai ba wani dan garuwa kai dalla dai mala ni dai ina ma addu'a Allah ya shirye ka an da ganin nan kai banza ne wallahi na fi da mun dawa shiryo an da ganin nan ka gane ko ka san me kai kawai da ma biyo ni kai mu shiga jungle dan balangwadar da kai ka tuccuje ka gane ai ka ji kanka a gaji marar da ya kuma wallahi wai wani dan garuwa Stephanie ina za ki haka I want to go out with tension zan fita ne tension kuma yes me yake damun ki ba na jin daɗi na since morning na san fita ok to kira samuwa mana ku je da shi samuwa da kan i don't need this company ba na son rikinsa kwata-kwata stephanie stephanie listen mom haba mai gida sai yanzu ka ga daman dawowa kai tafiya ka kaje kai bulun bukui abinka kamar kura ta samu dan tayi ka kyale mu nan mun yunwa ka bar mu da yunwa da nufin ka sai mun suma ko mun mutu kana sai ka dawo gidan ko aba adama wai me yasa baki da hakuri ne kamar tare tunda na fita fa nema nake sai yanzu Allah ya hore ai mutun da ka rabu da Alhaji Buba muka shiga kila wakala a gidan nan sai mu kwana uku ba mu dora tukunya ba yanzu adama a bayan nan fa ke kika ranga cewa a rabu da alhaji buba din nan to in dai hanni adama ni nace ka rabu da alhaji buba na janye ka koma ko ba samu mu ringa dorawa akan kari daga baya kenan sadaka da yar gagara kuma da na rabu da shi din Allah bai hana ni abin da zan ci ba da abin da zan sha kuma mutane ba su daina bani gidajensu in bayar haya ba. Kana ta magana wai wani haya shi alhaji zanginan gidajen nan sun wuci biyu ne ko uku? To alhamdulillah ina laifi ai dan ci ya fi dan ciwo kuma guntun gatarin ka ya fi sari ka bani. Da baka ci kuma ba kai ta matsewa wannan din menene ma wai tuku? Dama wai da na ga rana ta dan ja ne maimakon a tsaya dan bata lokaci wajen girki shine na siyo na rogo a dai ci a sha ruwa. da sassafen nan ta kulle mai ciki Allah waye gagara misali wato dai shi abin kirki bai karɓi kare ba kuma an aka raina ka in ka faɗa ruwa ma sai a ce ka ta da ƙura to dama ina abin kirki zai karbi kare da sassafen nan ai mai ɗan ruwa-ruwa shayi da ɗan biredi-biredi idan hakan bata samu ba koko da ƙosai to wai dakata ma dai tukunna yanzu me za mu ci da rana adama wannan ma allah ba zai hana ba in allah yadda ba za a rasa ba yanzu ga wannan a samu a ɗan tsurwurta a yi abincin rana da na daren wanda ba shi da 'yan tsara ba. A hakan din? A ɗari biyar ɗin ne kake min zancen lissafin dare da rana? bari za ka ga yadda za a yi hannatu zo ki je ki sassiyo mana abin da ba mu da shi na sana'a ki karo mana mu hada ha ungwarki ta abin da ba ba ka mu sana'ar mu ki je ki siyo mu har hada yaushe zan yi ta zaman kai jigunni ta gumi a gama yarinya nan har yanzu ba ta tafi makaranta ba ah to ita ya za ta tafi makaranta mai gida ciki din yunwa ai ba za ta ga ta ban ta fita kuma in na gashi koma kuɗin zuwa fa makarantar ma ba ni da shi. Ta yi mu Yanzu ‘yar uwarki da ta tafi wani abu ne ya cinye ta? Ta ga za ta iya ne. Kin ga, ki je ki sassiyo abin da duk babu, ki zo mu yi mu haɗa ki fita kafin rana ta ɗaga. Adama, ki ji tsoron Allah. Ni inda za ki fita ta, Adama, yarinyar nan ta ringa tafiya makaranta. ah to mai gida tunda ka kasa sauke nauyin da yake kanka na ciyar da mu ta za a ba zan dora wa yara talla ba so kake mu ma mu kashe zuciyar tamu mu tare a zauna fan ba adama wallahi ke ji tsoron allah tallan nan da na ce ba na so shi ne za ki ringa dora wa yarinyar nan kuma da kuɗin da na bayar a yi cefa ne kanka ake ji ni inda za ki fitatawa ki kyale yarinyar nan ta ci gaba da zuwa makaranta amma idan ba ki yadda ba to wallahi ki ji tsoron Allah in ba ki gode wa Allah ba za ki gode wa azabarsa haka dai ka ce Adamu Allah ya shirye ki ya shirye mu dai Adamu muna buƙatar shiryar da ni da kai Salamu alaikum. Amu alaikum salamu. Lafiya, ya naga ka shigo da wuri, ko dai har ka tashi ne? A'a, kawai na zo na ɗan ganki ne inna. <laughs> Hala dai ka zo min da wani labari kenan. Mm, kusan hakan ne inna. Hmm. gaskiya yau da alamun zan yi ciniki sosai inna tun da kin ga ana zafi sosai kuma idan ana zafi ana buƙatar ruwa sosai kin ga Allah ai haka ake so Allah ya karo kasuwa ina alaji zingina na nan bayan layi shi ma mun haɗu da shi ya mun magana yana son kai masa ruwa kura biyu gidansa daga nan kuma akwai wani masallaci a nan kusa da gidan nan nasa ya ce in je in zuba a masallacin masha Allah <laughs> iya masallacin ma ina ganin zai ci kura ɗaya da rabi kin ga kuma ba karamin nake zan ba masha Allah <laughs> inna inna ga wannan to naki ne to na gode Allah ya maka albarka wannan kuma sai ki dan samu a cikin bankin nan nawa to haka ma yayi kyau wannan kuma zan je in ci gaba da aiki daga nan in na tashi sai in yi balance sauran kuma sai in dan ware na kashewa idan naga kuɗin akwai shi da yawa haka sai in ƙara kawo ake dan ajiye mu kuma hmm, hakan ma yayi amma sai dai wani hanzari ba gudu ba kaga ya kamata a ce mahaifinka ka ware wani abu an bashi saboda kaga zai ji daɗi idan kuma ya sa maka albarka kaga ai kai ma ka karu. ta in na gani nayi kwanakin bayan nan fa ya tambaye ni kuɗi na ɗauka na bashi ba komai duk da haka dai ka bashi ɗin ya fi shi kenan shi ma sai a bashi wannan yawa ko kai fa ni da na gama shiru da safe ban ganka ba na ɗauka kamar ka tafi makaranta ne wajen jarabawa ashe ka tafi sai da ruwan a yau ai bamu da jarabawa sai jibi to shi yasa ma na fita tun asusu ba to shi kenan Allah ya maka albarka Allah ya taimaka to ni ba koma can gurin aikin to duwar aka yi naman ga yaro salamu alaikum alaikum salam <laughs> kai dana bina ha audu na au iko allah amma da alama ka rana. na bari Duka duka guda to haka da ari ka zaba a'a kai wanga nama ya gasu dubul lubus aure kenan amma shi na gona samu yawa shi isa wanga sana'a bata dace da ni ba in ni nake gashi ai rabin naman ga sai na tafshe shi ga cikina aure kenan bata dai kama bana abu bata dai kama bana to mu mun dausa kudin ga to awo yawa a ta mu addu'ar bi Allah ya kiyaye Allah tsare ka ji audu Allah tsare eh mu kan mu hake nan eh mu hake nan yawa yawa audu a ina al'amarin ga na duniya kin ga ki je ki ki ki karo mana mai da kwan gashi inna ni fa gaskiya tsoro nake ji kan fita baba ya gani an Allah da ma ba za ku haɗu da shi ba don na san Allah ya inda yake yanzu baya kusa da gidan nan iya can iya garwa ko gala ki maza kawai ki je shagon idi mai komai da komai ki siyo mana da abin da ba da shi a yi abu ta kafin rana ta daga to ina ki siyo abu ba ni mayafi na ki je wajen idi mai komai da komai shagon idi da abin da zaki siyo ki siyo a gurin ki maza ki juyo to ina eh ki fayi sauri dan gaba mu samu a fitar a zazzaga a yi a shigar abin nan din nan eh, yawwa kin gani na gani ta dubu biyu ce ina ai ma bata da yawa ai bata da yawa dama na sani a gunki wannan ai ba wani abu bane yanzu sai kudin to inna yanzu yanzu je in siya a yau ne da na sani ta waje na aiki a nan bangaren baji farar diya takalmin cikin gari mai tsada tashi ki je Allah ba mu sa'a ki je na sani ai yanzu sai yan kudin to ina Allah ba da sa'a ai ni nan yanzu sai dai a kawo min balas kawai Wa alaikum salam. Nalami. Ah, barka dai. Barka da aiki. Barka dai. Yawa sani. Ah, a ɗanye za a yanka ko ka sashe? Na lamu baka gane ni ba ne? A ah, aradu ka kwanta ne. Ka mai awon igiya ne fa. Oh! A ina ka iya gane ka duk ka zo iya kamar sakari. Ni fa ba zuwa ne kai mun wulakanci ba. Don Allah ya haƙuri. Shin na nawa za a baka ɗanyen ko ka sashe? Ni ba nama zan siya ba. zuwa ne in zauna a ƙarƙashinka in dinga taya ka aiki in an tashi ka sallame ni a <laughs> ah, at magana banza da yohi shi a ɗaure tutu ko ɓata giya ai abu ya zama biyu kenan wato in ƙara ma kaina aiki ina ka kuma dan yin aikin kwarai wato in gasa nama na ka canye ka yi ƙiba wallahi ba shi yiwa wallahi ɗana ban san kai ɗan wulakanci ba ne sai yau kame ko da Allah ka taho to Allah ka taho wallahi warki nake maka na lamina a'a uwarka ta wato nan na baka dazu tabi kyauta ko ka lokaci banza wallahi in ka ci naman ka sai in san shi kai Kato banza katon banza wato ka ci naman banza ko ka samu waye kai ya kasu ya sha jan miya maza da fa nake miki magana Bintu, kin ki bani amsa. Wai me kike da waɗannan kwalaban ne? Ko sai na ɓata miki rai tukunna? Ok. Ai dole za ki magana. Na san abin da zan yi. Ni fa tare ne yake damuna. Yaushe kika fara rubuta kanki maganin kina sha? Eh? za ki faɗa min gaskiya ko kuwa ni fa abin da ya ibrahim ne yake min shi ya yasa ni <coughs> ummi ina tambayar ki wai ya sa na matsananciyar damuwa ne kawata ta ce min sha ne ce ki sha wannan abin Ina lillahi wa ina ilaihi raju. Haba Bintu, yanzu muna ta kokarin mu baki tarbiyya, amma kika watsa mana ƙasa ido? me kika nema kika rasa yanzu idan babanki ya ji da man ido zai kalle ki mami dan Allah ki ya hakuri idan baki aure Ibrahim ba haka zai zama ƙarshen ki ne to me yasa kika zaɓi wannan rayuwar wala I'm so disappointed with you Bintu kin bani kunya ahora. Cámela. ‘Yan mata, wannan wankan na kifi ya hau. Allah ko? Ni ba wani ɓata lokaci nake son yi ba. don kaga yanzu na ɗauko awarata kuma tana da yawa saboda haka kai maza maza ka siya kara gaba kawai idan wannan ne ai karki damu ai mace kyakkyawa mai aji kamar ki ba za ta taɓa yin kwantai ba to na ji ba wannan ba dai ka kawai mi cinikin da ya kawo ni ai kawai faɗa min kuɗin aurata ki zaki sai a kwashe miki ita <laughs> ai ba ta da yawa ta naira dubu biyu da ɗari biyar ce kacal dubu biyu da ɗari biyar mm. kawai mm. in din wannan ne ai ki damu ki ɗauka ma kawai ki siyar ke kin ma siyar zan ce miki amma kin san wani abu a'a sai ka faɗa gaskiya ba zan iya haƙura ina kallon ki wuce haka kai ba tare da na gidan ku ba ya kamata ce ki bani adireshin gidanku kin ga sai in ga ka miki ziyara ko cap ɗin ai barkaji baban mu ma ba zai taɓa bari ka zo gidan mu zance ba cap ɗin ok shikenan bari zancen kai yi shi nan gaba kin ga ɗaki na nan shiga ki kai min ita sai in kawo miki kuɗin ki ko Stephanie, for God's sake. Make yake damunki ne? When will you understand how I feel? You should Yaushe za ki fahimci abin da nake so? lafiya dai wai dama nan kalafar kenan malam a lafiya dai garau garau abincin talakawa wai kai ka gana ma kama da lammani dama so ni je ka riga ni wani guri wata harka ce a ƙasa wata giwa ce da tuntsire eh, yalla labar wannan magana inda kai na dau hazo yau gaba ɗaya ba inda zan iya lafkawa ka gane ina da harƙalla a gabata ka gane ai kawai ka lafka lafka a tafi daban-daban idan muka dawo mu jone ne ka gane ai ka yi wa kanka karuwa ce na samu na san halin ka ba ka da tausayi jira kake tsohon nan kawai matsa ka je ka yashe mai yan canji na san waye kai fa to godiya nake garau garau ka gane ai kawai ka kasa aya kawai ka ware sai wani jikan ka gane a tafi daban-daban din kawai idan aka dawo sai a jo ne ka gane ai to jira na musan fema kai mantar kai Allah ware Allah za mu hade kai Allah jira na ware da san me zan baka kai ni zaka kai Allah ware Allah salamu alaikum salamu alaikum adama ko sallama ce ba za a amsa min ba ni na amsa sallama ka ji ne ba kai ba na amsa to yau dai allah ya sa da wahayi nama a to kaga da irin wayannan na shigo yaushe za a ringa jin kanmu da ni da kai wallahi ba mai jin kanmu to saura a rage man dan fuka-fuki kamar ƙari ina hannatu makaranta ko talla hmm. makaranta na bada kuɗi ne mai gida kai ba ka san tana gurin talla yanzu ko kai haka bai fi maka bari je a sarrafa shi kai ba haka ci mai dan kyawu ko adama Allah ya kyauta answer you really made my day like you made my day today So, I think I ni ya kamata in faɗa ka ai ai san da nake ji yau i was feeling terribly bad san da father na ne ya kamin dina down oh to I'm kuma fa da ka the house. kai ka to min to the house. What? Akwai matsala ne? Hmm? Gida nake so na je ne yanzu. Kai, why is it that you always go at the best part? say when the old thing is best kullum kana son tafiya kai. I'm really sorry, my dear. Kin ga mahaifiyar muke san ba ta lafiya. Ni nake kula da makarantar mahaifinmu. Sannan kuma kin ga malam shi ke zuwa jinyata dole ne za a bari a wurin. Kin ga dole in je in dinga kula da su yanzu. eh na san da haka to amma you can still stay now tun da kaga ga mota ai san kai ka ko no <laughs> ba za mu mota ke ba gaskiya saboda kinga yanzu in na tafi akwai inda zan je yanzu kinga i can't to My dear, ki dauko fuskan ki mana. Hmm? Oh, come on. I'm so sorry. But I, I, I still have to go. Ni ma yanzu ba. Tun ga ana faɗa miki matsala na. Bai kamata yanzu wani nan ba tun daga yara can zan kula da su a makaranta. Eh? Samuel, my son. Take things easy. Abu adunia nam. Badu odai afebani. tabi komi de hankali. Kana nufi in bar Stephanie kenan? No. Amma ko yaushe, ka yi tunani sosai. Think well. kar ka bata lokacinka kana ta neman abu amma wannan abu bai dace da kai ba stop wasting your time making useless effort ban gane ba what, what exactly are you saying? I think magana na fili take. <sighs> Stephanie! My son. Samuel, sit down. Sit down, Samuel. Sit down. Ki gaya baba cewa kina so na sosai. Please just, just tell him how much you love me. Please. Please. Please. <laughs> Ai ba hima masani ba. Yanzu aka bana kusa zuwa gida. Eh mana. A'a tsaya ki ji haba. To me abin nan ma kake da mana? <laughs> Eh mana. Haba. Eh. Ke ke san mana kula kowa sai ke. I'm all yours. Wala daga Sani ke. Ku kuma me haɗi na da kuwai? Tambaya ma kike kenan. To a dole tambaya tunda na san me haɗi na. Ai wanda da haɗi da ku ai. Kai. Kan Stefani. Eh eh na santa. To daga yau ba ruwanka da ita. Kuma daga yanzu duk wata alaƙar da ke da kanin kai da ita na yanke ta. Ka ji ko baka ji ba? Eh na ji na rubuta ita. Amma duk da haka bai kamata in barka haka ba. ya kamata kudin tukwici ne in baka saboda haka addu'a musu inna lillahi haba aibi don allah ka yabu da ni ka kyale ni in yi aiki na a sati mai zuwa cikin shirin da kowa sabon aikin hajjin da za a yi bana ko baɗi da ke za a yi shi shin da gaske ne kina son ibrahim